shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da littafin shan a watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na goma sha takwas cikin jeren darussa da littafin wato maqasid sunna annabawiyya nafar ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam salih bin ahmad shami wanda ya fita wannan littafi daga littafi mabambanta har guda goma sha hudu cikin manyan littafin suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatu muna mushraki da tibu sunna baina yadai umma kusanto da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa wasallama kusa da al'ummarsa kuma tashi a gaba hadisi na hamsin da bakwai a inda ma da yake cewa an kurai ibn fatik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ستة والناس أربعة موجبتان ومثل بمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعها فأما الموجبتان kaman mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna kaman mata yushriku billahi shay'an dakhala nar wa amma mithlun bi mithlin kaman hamma bi hasanatin hatta yashkuraha qalbuhu wa ya'malaha wa minhu kutibat lahu hasana ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة بعشر أمثالها ومن أمسك بحقة في سبيل الله حسنة بتسع مئة وأما الناس موقع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة مقتور عليه في الدنيا موقع عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة وموقع عليه في الدنيا والآخرة ala ya ce hadisun Hassan. wala ya kawo mana wannan hadisi daga huraim ibn fatik ibn al-akram daya daga cikin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce al-a'malu sittatu ayyukan mutane kala kala ne har gida shida annasu arba'atun kuma mutane ko mutane iri hudu a cikin mutane yace a bakani wa mithlun jimithli yace a cikin ayyuka din nan akwai bakani ayyuka guda biyu wanda suke wajabtar da faruwar hukunci guda biyu sannan wa mithlun jimithli wanda ake mashi hukunci keke da keke irin abin da kai a kan maka da irin abin da ainihin wato kai wa hasanatun ashiri ashri amsalha sannan akwai kuma aiki wanda yake ana jiyan shi da ninkin sa guda goma wa hasanatun bi sab'a kuma aiki nagari wanda ake jiyan sa ainihin wato a guda ɗari bakwai. ta'amman muji ne aiki guda biyu waɗanda ake takawa da abin da yake zama wajibi idan a aikata waɗannan aiki lalle sakamakon sai biyo baya ba ta layu shirku billahi shi ne tun mutumin da ya mutu ba tare da yana shirka ga Allah ba da kanar to wannan da cikin musu shi shine lalle zai shiga aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an da halan nara wanda kuwa diyya take ya mutu alhalin yana shirka da Allah ko mai karancin shirka da halan nara to wannan zai shiga wuta amma mithlun da mislun ya shiga ga ku aikin da yake ana sakan sawa kike da kike kamar hamma da hasanati duk wanda ya aikin alkhairi hatta ya shura ha kalbu zama niyyar ta zauna a zuciyarsa da ya alama Allahu minhu har Allah ya san cewa lalle yayi wannan niyyar aikin kutiballahu hasana sai a rubuta mashi wannan aikin a matsayin kamar ya aikin gada wani amila sayyi'atan alaihi sayya Wani mummunan aiki shi kuma a rubuta mashi mummuna ta wannan shine guda biyu matsalan da matsali ta muna da hudu kenan almuji ne, kuma matsalin da eh, matsalin ko mislin da mislin su ne guda biyu aikin alkhairi wanda mutum ya yi niyya da aikin tsarna wanda mutum ya aikata kaya daya wannan su ne guda biyu ake ce musu a mislin da mislin ya ce wa hasanatun bi ashari amsaliha na biyar shine aikin lada wanda mutum zai yi ba shi lada guda goma to a kasa shi da ya ce wa amila hasanatan wa bi ashari amsalha wanda ya aikata aikin lada sai a ba shi sakamakon shi guda goma kaji shine nau'i na biyar da ya ce ayyuka kala shida ne sannan ya ce wa man amfaka nafaqatan fi sabilillahi wa hasanatun bi sab'a wanda kuma ya ainihin wato aiki na lada ya ciyar don Allah wannan za a bashi kowane lada kwaya daya kowane aiki kwaya daya mai kyau za a bashi lada guda 700 sai kala shidan da ce a amalu sukatu na farko su ce almuji batani kaji biyu kenan da kuma bisun din a cikin shi akwai guda biyu iri daya iri daya aiki lada ɗaya. wato lada ɗaya aikin niyyar aikin lada kai lada ɗaya zunubi kwaya ɗaya zunubi ɗaya ji hudu kenan ku su kuma aikin lada aika kashi sau ɗaya lada goma da kuma aikin lada na ciyarwa aikata shi ɗaya lada ɗari bakwai da lissafin da yake ayyuka kala shida kuma ya ce wannan su arba'atu su ko mutane kala hudu ne muwatta'un alaihi fi duniya akwai wanda aka yalwata mishi a duniya amma kuma a lahira fa maqturun alaihi fil akhirah amma arzikin kuma samun arziki gare shi a lahira kaji nau'in mutum na farko kenan da wadata a duniya ba shi da kuma a lahira sai kuma maqturun alaihi fi duniya wanda aka kuntata mishi a duniya kuwa muwaffaqun alaihi fil akhira. amma yana da wadata a lahira haka shine akasin wancan kina sai kuma maqturun alaihi fil dunya wal akhira. wanda yake zai sha kunci a duniya kuma ya sha kunci a lahira kuma maqturun alaihi fil dunya wanda aka kuntata mishi a duniya amma kuma muwadda'un asuru muwadda'un alaihi fi dunya wal akhirah wanda aka bashi wadata a duniya da lahira kaga kowanne nau'i bikin wadatar duniya wadatar lahira bala'in duniya bala'in lahira kaga wannan su ne kishiyar juna guda kuma wadatar duniya da shakawa a lahira kuma wahalar duniya da tsira a lahira kaga su kuma su ma akasin juna shi da mutum yake baya wuce ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu bisa Allah yake cewa man kana yuridu harsa duniya harsa akhirati yahidahu fi harfi man kana yuridu harsa duniya yu'tihi minha amma lahu fi akhirati min wanda yake da kwaɗayin lahira Allah ya ce za mu bashi lahirar Wannan ku yake da kudayin duniya sai mu ba shi abin da muka ga dama abin da muka ga dama sannan a lahira ba yi da komai haka wani da Allah yake cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kuma da Allah lahu mai islaha mu mazgura wanda shi kudayin shi na duniya ne Allah yake ce mu ba wanda muka ga dama a cikin masu kwaɗayin duniyar sai mu ba su abin da suka ga dama kuma ga wanda suka dama wannan mutum ya ci annama ta zama gare su tana masu abin sarki waɗanda suke tafafu Allah ka ce mu za ka wannan yana daga cikin abin da yake mace mutum idan ya imani da Allah kuma ya yarda da tsakar da Allah ya mishi ko ta wadata ko ta rashinta a asalin abin da ta malaika mana a hadisin shi shine dan hujja kamar da cewa ayyuka sun kasa zuwa gida biyu akwai ayyukan alkhairi akwai ayyuka na banza kuma waɗanda ayyuka Allah yana yin sakamako da su da gwargwadon alkhairinsu da gwargwadon kyakkyawan niyya da gwargwadon rashin alkhairinsu da munin niyyarsu baya ga wannan asalin da mala ya kawo mana lokacin moriya hadisi ta abubuwa da dama abu na farko samu a ah, yi ishara zuwa gare shi shine Ah, Alimamu imam Ahmad ibn Hanbal ya fi wannan hadisi haka Alimamu imam Abu Abdullah da hakimin ne ya guri shi ma ya fi da shi haka Sheikh albani a cikin asariha sahiha cikin lamba hadisi ya yayi tafsirin wannan hadisi wannan hadisi ya nuna wato falalar ayyukan kirki falalar tauhidi cewa yana tsiratar da mutum kuma hadarin da ke cikin shirka kuma ya kankanta ta tana tana halakar jibawa jibawan da ya mutu yana shirka babu shakka wannan ya halaka ya lalace kamar yadda muka ga wani darasi shi gaba sannan hadisin na nuna zuwa ga tsananar niyyar mumini iya ta aikata aikin alkhairi tana da kula sai ta kai ana sa a rubuta mutum da dan wannan aiki ma'ana idan mutum ya aikin alkhairi kuma sai wani uzuri ko wani dalili ya hana shi ka kwana da niyyar za ka yi azumi ranar alhamis ko litinin kuma ka tashi da rashin lafiya ka tashi ba ka yi sahur ba ka kwanta da niyyar za ka tashi ka yi ibada cikin dare sai Allah subhanahu wataala bai ka kama farkawa ba ka yi niyyar za ka wani aiki na alkhairi sadaka ko kyauta ko ziyara ko da mara lafiya duk wani aikin alkhairi sai wani uzuri ya ya sha maka kai ka sa kai ba wai tsala da lalaci hana kai ba ko kuma rashin lafiya ya gijiro maka ko ta jarabawa to sai Allah subhanahu ta'ala ya baka wannan kida haka nan haka dawo hadisi ya tabbata akan cewa mutumin shi ya aika ayyukan alkhairi zamanin kuciyarsa da sa ko wadata dan shekaru suka yi masa yawa ko tun wadata ya bijiro a rayuwarsa ko wata damuwa ko wata jarabawa ta auka masa ya ta cikin rashin ladan waɗancan ayyukan da yake Allah subhanahu ta'ala ya ce mala'iku ku ci da rubuta ma bawa na falala ayyukan da ya kasance yanayi kalbana yana nuni da kokari da take halin lafiya da wadata da kunciya da samun dama kokari kai kyakkyawan amfani da waɗannan damammaki saboda ka samu ladan su kuma nan ka, Allah subhanahu ta'ala ya cika baka ladan bayan ma ka samu gidiyawa ko talauci ko shekaru ko yawaita ayyuka da suka hana ka yin abin da ainihin wato za ka yi ka samu da wata al'ada Allah ubangiji ya samu dace shi ma da yace an anasin ibn maliki qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'qadiha fi dunya yujza biha fil akhirah wa amma al-kafiru fayut'amu bi hasanatin bi hasanati ma amila biha lillahi fi dunya حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له لم تكن له حسنة كذابها إجابها أنا ديتي مسلم يا رويتو شأتكن صحيح إن سالم بعديتي لم يكن كان مالك الله يكرم مكيد يدعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله يتي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة lalle Allah subhanahu ta'ala baya fata sakan kawo mumini hasanatan duk wani aiki da mumini za a hana shi ladan in an zo bayarwa ba za a nakasa mai ko a cuce shi ba za a ba shi ladan shi cikakke yuzda yuqta bi hafi duniya. Allah zai ba shi wani abu na wannan aiki lada a duniya yuzda bi hafi akhirah sannan kuma Allah ya sakanta mai a duniya aikin ladan da za ka yi a duniya tun a duniya Allah zai maka sakamako da cikin sakamakon sa sannan kuma Allah ya Allah ya sakamako wannan idan ka yi shi mai ikhlasi kenan ka yi shi don Allah a duniya Allah zai maka sakamako wani irin sakamako ne Allah yake bayarwa a duniya malamai sun tattauna a kai nasoshi mabambanta suna sakamakon daga ciki ta abin da Allah yake ba musulmi na kwanciyar hankali rahatul bari kula da ibadar Allah yawan sallah azumi karatun alkur'ani sadaka istighfari yayye iyaye taimako da da kai kyauta da zato ga Allah da sauransu su daga cikin sakamakon da Allah ya zai maka sai Allah ya sanya maka da tsuba a zuciya alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah kike ji duk talaucin da take ciki ko damuwa ko tsoro kayan wani damunka kana tuna Allah kana gode shi kana yaban shi wannan ma daga cikin sakamako ne na yake alkhairi da kake sannan daga cikin sakamako wa idan Allah subhanahu ta'ala yana iya baka ta duniya kuɗi sarauta arziki ya'ya ababen da ake ganin su ba morewa sai Allah ya baka su sannan Allah yana iya katin gefe daga musibu cikin na rayuwa sun ga suna tsallake sannan daga cikuwa Allah yana iya baka shuhura ko farin jini ko ƙauna a wurin muminai yana da kula mai yake cewa Allah yana cewa in na ƙaunaci bawa na sai na sanar da mala'iku shi ta san wani ko kaunace shi Shi mala'iku shi ta shi sannan kuma sai a cikin ƙaunarsa a cikin mutane wannan yana daga cikin sakamakon da Allah yake bawa da yana aikin alkhairi har ila yau daga cikin sakamakon da bawa yake samu da yana aikin alkhairi shi ne Allah ya sanya mishi kwarjini sai ga kawai ba mafaɗaci bane a fitinan dai bane wani ma baya magana amma kuma kowa yana girmama shi yana ganin kwarjininsa ada wanda suka girme shi ada wanda suka fi shi wadata ko ilimi ko dukiya ko shekaru ko duk wani abu sai ga suna girmama shi wani da cikin da Allah yake biya suke samu bayan sannan sakamako mafi kira da Allah yake bakawa shine sai Allah ya bashi taufi Allah ya bashi dacewa da ci gaba da aikin alkhairi sai ga baya fasa aikin alkhairi duk wahalar aikin alkhairi duk wadata duk talauci da ake ciki da tsadan nan ta rayuwa wani zai sata kyauta ya fasa sadaka shi yadda ake cikin halin damuwan nan da rana wanda ba su azumin litinin ba su azumin alhamis ba su karatun alkur'ani ba su halartar majalis na koyon ilimi zai fasa halarta zai fasa ainihin eh, tasbihi da istighfari da tsarki da fitini duk wannan alama ce ta Allah yana sakan kama ka tunanin duniya ina fata mun gane wannan sai da yawan malamai suka ce daga tare da Allah ya shirya sakan kama cikin a duniya shine idan ka mutu mutanen kirki sai ya mutu har malaiku su ce wajen sai wannan yabo an karba an yadda da shi a lahira to suna nan da yawa malamai sun ambace su ibn qayyim jiya al-fatih daban ya ambace su sai Allah yake sakantawa bayan shi gari sun suna duniya to a lahira kuma abin sakamakon da Allah yake shi ne Allah ya kafa zunubai ya kauce kai ga barinsu Allah ya karɓi ɗan abin da kai na alkhairi ya kika maka ladanta isa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ce ka da aljanna da samu a ciki sannan sai kuma Allah ya sanar ya ce ya da yan aljanna wani wani minan da akbar wanda shine sakamakon da Allah yake a lahira bayan ya yi musu wannan karki daya ya tambayi yan aljanna in ai su da abin da Allah ya sun yarda ana san baka Allah ka cika alƙawari mun gode Allah ya ce kuma da saura Allah subhanahu wa ta'ala ya ba yan aljanna dama yan aljanna su fuskar Allah ne albarka Allah ya yaye hijabin da ke tsakanin shi da su su shi Da ganin sai su manta duk wata ni'ima saboda girman wannan ni'ima wani da mai waka yake cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna saunan naima ya ra'awhu faya khusrana aiki ikzali idan aka ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata ni'ima ba ta ga ashe ba ni'ima ba ce Allah ka samu daga sun ka za ka dace da wannan sunan haka haka Allah subhanahu wa ta'ala ta Qur'ani yake cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama za su sakan nashuwa saboda ganin Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da Allah yake ko da shi a lahira za ka ya mu dan uwa ya bayin Allah musulmi ki kokari ka samar wa da kanka mafita a nan duniyar nan ta hanyar bautar Allah ta hanyar tsaye kallai da kyautatawa wajen yin su da kyautatawa bayan Allah da ƙarfin na filfili don ta samu Allah subhanahu wa Allah, ya rankwanta maka in kira shi da kai Allah ka ɗauki shi gaba ki da malam ya ce ɗalibin mas'udin kala kala rajul ya rasulallah da ɗan masu Allah ya ƙara masu da ya ce wani mutum ya ce ya rasu rasulallah ya manzan Allah su alaihi sama. نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية من الله ينزل أكرم أين هذا وأما الكافر نعم وأما الكافر شيخ كافر من حديث عن أسفل نعم وأما الكافر فأعم بحسنات ما عمل بها lillahi fi duniya shi ko kafiri mutum da yake kafiri a baya wasu abubuwa don Allah shi wasu abubuwa na kirki musamman na kafire wasu na yin sadaka wasu na yin kyauta wasu na yin abubuwa na na alheri ya yi waɗannan abubuwa annabi ya ce fayu tsa'amu bi ki ba amila fi duniya sai a ciyar da shi da abin da ya aikata a nan duniya ba za a bar shi ba komai ba ba a bar shi ba zai samu kai ba ce ba shi ba inda ya aikata ta iza a sa'ilan afira lahu hasanatun bisabiha in yi riga ya isa lahira shi kuma ba yi da wani lada da za a saka mishi ma'ana da aiki alkhairin da bawa kafiri yake ba ana nan ana tattacewa idan ya musulunta ya mugu mutu a hadisi sai ya mushi a riyar sai a karɓa idan bai musulunta ba Allah ba zai zalunce shi ba wala mu yuzlimu rabbuka ahada kai aikin kirki Allah ya ce saka kawa ba Allah ya saka mishi da abin da ya so ya saka mishi a duniya ababen da Allah yake saka wa kafirai da su a duniya akwai wanzu da ambatansu mutumin da ya aikin alkhairi sai ga wani kafiri ne amma Allah ya wanzu da abadan shi kullum ana maganar kiri ko chemistry ko computer science ko sociology ko menene sai an ta ambatan shi ana cewa wane wane shine ya ce kaza shi ya kirkiro kaza ana girmama shi ambatan shi ya wanzu tarihin shi ya ana ganin shi a matsayin wani gozo haka Allah na iya sanya mushi kudin jini sai da tun musulmai da su sun a kan cewa kai wani mutumin kirki ne ana san shi a lokacin irin da sakata zai ce har nan kwarai ne har ne ne amma mai kirki ba gani misali to shi ka malamai suke magana kan soyayya da aka ce idan an soyayya tsakanin musulmi da kafiri an hana ta ba kun soyayya ta halasta ake soyayya ta ɗabi'a ta halasta mutum da ƙaunaci wani wanda jininsu ya zo ɗaya irin wanda suke yi zo ɗaya ko jininsu ya haɗa ɗan uwansa ne ko ya kafiri ne za ka yi mishi irin wannan ƙaunar don wannan ba wala'i ba kamar ranar da ya kuma musulunci za a gwamnati suwa kawai suke mashi wala'i gaskiya su kawai kuma suke shi kawai a matsayin shi na mashahuri a wani abu da yake ina fata muna kare za ka babu laifi Allah ne tsara ta'ala yake hukunta ya kanya ma zukata san wani mutum saboda wani hali ba shi na kirki idan ba musulmi ba ne sai zama wannan sakamakon aikin kirki da yake kuma shahara ko Allah ya bashi dukiya da wadata rayuwa mai daɗi yanzu wannan yana cinye ladan shi ne na lahira kanka sayyidina abdurrahman an auf ya kawo mishi baki din nan yayi azumi kashi attajiri ya kawo mishi baki na alfarma sai ji tsoro da ina jin tsoron kai ya zama alkhairi na ne na lahira a samun shi a duniya shi ba su cin abinci kaga sabar yadda mu muke har yadda mun samu abu mai kyau abinci mai kyau sutura mai kyau abun hawa da sauransu to muna ɓarji gumin mu ne kawai amma tunanin karfa ya zama hasanat din mu ne aka wasu wanda su ana da sallallahu da wasallama shi na umar yace mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ka roki Allah da wata ta mu ya kawata mana garuruwan mu kuma mutum ɗin kan sama kan kaman gidaje da wuraren shakatawa suke kuna farisan barru masu sai alahu ga turawa nan ingila da amerika ko ingila da amerika sai allah ya wadata su farisan suka allah ya wadata su abin la ya abu nuna ba kuma saboda allah ya nabe ce ya ika kaumun ujjilat ujjilatuhun hasanatuhun fi hayatihim ad-dunya ai waɗannan da ake gani mutane ne da Allah ya gaggauta musu aikin su na alkhairi a nan duniya to shi wannan kaida akan kafirin da kike ganin sai rayuwa da take burge mu musulmai wanda kafirai suke ciki da ci gaba tattalin arziki na ƙarfin fa'aji na ƙarfin soja da ƙarfin juya duniya amerika da nan da ingila da faransa da jamus da china da sauransu Abin da su suke juya duniya su sauran musulmai sun kuma yan kallo sai sun sa abin Allah sarki wannan karfin da suke da shi da wannan karfin arzikin da wannan kwarewar ta masana'antu da ainihin tsara birane da duk abin da suke da nan abin da ya kamata su samu a lahira ne Allah ya ba su a duniya za su daina ba sha'awa haka misalar su da littattafai ya fi da ita siyatun sayyi'atun yana hasanatun sayyi'atun mutliya saka da haka Allah yake sakan kawo kashai sai annabi yake zaran sun je lahira inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam takun lahu hasanatun yujza biha sai zama ba yi da wani lada da za a sakan kawo shi dan kashi sai ya ga wani lada a duk ladan shi an riga an bashi shi a duniya saboda kuma alfarma da tausayi ainihin wato rahama irin ta Allah bayan an ba shi ya mora a duniya ɗin ba idan Allah ya mishi gidi a kasar sai ya tuba shi a dawo mai da suka ladan kuma da za mu zo mu wata da za su zuwa nan kusa insha Allah wannan yana kawo mana su ne da tabbatar da samuwar ayyukan alkhairi ainihin ayyukan banza da aiki na alkhairi da zunubin aiki na banza ne su mu kuma kuma wancan hadisi da za mu ka fara karanta shi ibn mas'udin qala qala rajulun. ibn mas'udin Allah ya kara masa da yace wani mutum ya ce ya rasulallah. ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an akhad bima amilna fi jahiliya ko za a kama mu da abin da muka aikata a jahiliya qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu kana cikin islami an yu'akhad bima amila fi jahiliya wa man asaa fi islami ukhidha bil awwal wal akhir sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Bukhari da Muslim bukari ya roce shi a lamba hadisi dubu shida da isra da ashirin da da muslim a rukun littafin lamba ta ɗari da ashirin shi ne da masu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ko Allah zai kama mu da abin da muka aiki ta a jahiliya ma'ana mazubancin da suka yi da tsadar da suke da tsaka, da jika da shan giya da kashe 'ya'ya da kai karmaki da kushi zinace-zinace abubuwa ɓarna iri-iri shin za a kama su da wannan laifuka Wani yana nuni zuwa ga sun yi cewa abin da suke da hukuka ne ke sun su cewa ba su da kyau tsoron su za a kama su kuma za a kama su ba da nabi sallallahu alaihi sallam, ya ce man ahsana fi islami lam yu'akhid bima amila fi jahiliya wanda ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa shine ma'ana ya ke da wajibai kuma ya bar biyun wani abu da aka haramta wannan ba za a kama shi da abin da ya ajiya ma'ana mutum ne kirista ba guje ya yi duk da su da gare suke sai ya goye musulunta ya musulunta kuma sai kyautata musuluncinsa sai a goge mai dukkan abin da ya gaba man kasa a fil islam wanda sai ga musulunci amma sai su da munana musuluncinsa ana irtabal muharramat wal mahzurat ko da yin abubuwa na haramci da ta'aka sannan kuma dinga wasa da wajibi ya je ta kalmar shahada amma bai fasa shan giya ba bai fasa zina ba bai fasa luwaɗi ba bai fasa kidnapping ba bai fasa kashi makani ba bai fasa sauya mudu ba baya kula da sallah wani ma bai yin sallah sai juma'a kawai wani bai yin azumi kuma da sunan bayyan goyi shi musulmi ne to wannan duk laifukan da ya na can baya suna nan wani duki shan uku bil awwal za a kama shi laifin zinar da yana kafiri wal akhiri laifin zinar da yana musulmi haka yana nan cikin bala'i jama'a wannan yana nuna zuwa ga musulunci yana sa a guje maka shirka ne da sauran ƙarnar da kai idan ka inganta shi zunubai sharaɗin goge su ne ka inganta tuka sai da musulmi sai ya inganta tuka shi za a guje mai su. a kafiri shi ma sai ya inganta tuka za a guje mai su. wanda biyu ya fi da yin zunubai za a ci gaba da kama shi da laifin da na yanzu kuma shaka wannan hadisi yana da kyau mu kiyaye shi kai da akwai mutane da dama da suke cewa a suna amma sai musulunci ba sa ci gaba da bin shari'o'in ba sa koyan addinin musulunci yadda yake zaran mutum ya ci ya shiga musulunci daga yanzu nan ababen da suka wajaba ga musulunci sun wajaba gare shi da kan koyan sarki da ibadoji sallah da sauransu yan ramadana ne azumi yana da wadata aikin hajji ya hau kanshi da da sauransu wajibi ne ya kula da waɗannan ayyuka kar ya tafi akan kawai ai yayi kalmar shahada idan ya tafi akan wannan wannan kalmar shahada ba za ta hana Allah ya kama shi da laifukan da da laifukan yanzu babu amila khairan qabla al-islami babu da ke bayani akan hukuncin wanda ya aikata alheri kafin ya musulunta yanzu kuma ya zo ya musulunta yaya aikin alkhairi shi zai kasance an hakim ibn hijamin qala kuntu ya rasulullah ara'aita a kuntu atahannasu biha fil jahiliya min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin fahal fiha min ajrin qala nabi sallallahu alaihi wasallam anta ala ma tafa min khairin wannan hadisi shi ma bukari da muslim su shi bukari ya fi da shi a lamba hadisi na 1336 muslim kuma a lamba hadisi na 22 suke da 23 suke da iman annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce hakim ibn shujam ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bawan Allah ne suna hakim ibn shujam ibn kuwailid ibn asad dan uwa ne khadijatu binti kuwailid radiyallahu anha dan babban ne. sunanta Khadija bintu Khuwailid shi kuma sunan shi Hakim ibnu Hizam ibnu Khuwailid dan haka mahaifinta wato dan uwa yake ga ainihin wato Khadija radiyallahu anha Khadija bintu Khuwailid mahaifi shi kuma Hizam bintu Khuwailid kaga kenan Khadija tana matsayin wato kanwar mahaifinsa ina fata mun gane shi ɗa ne an uwan khadija radiyallahu anha kuma ta ce ta ibn al-ammi kuma aboki ne da manzo Allah kan da a zamanin jahiliya aboki ne na zaman fira na zaman shawarwari sauran abin da aka sani a ce keniya da fahimtar juna tsakanin abokai shi ya jinkirta a musulunta sai musulunta da wuri ba bai samu falala irin cikin na abokin tsayan abokin manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam wanda shine farko musulmai shi wannan ya jinkirta asali ma ya zo yakin badar a cikin tawagar kafirai amma Allah ya mai gangatar da a kashe shi ba shi ta ya kasance in zai yi wata babbar rantsuwa sai ce wallazi najjani yawma badr na rantsi da Allah da ya tsere ta gani ba kashe ni ba a badar ba kashe shi ba ba a kama shi cikin kamamu ba sai ta a ya cikin da suka da gudu bayan musulunta ya ka yana daga cikin musulunci a ya ce cikin su al-mutallaka al-mutallaka su kulubu wanda ke musulunta ana tarkashin zuciyarsu da aka je yakin hunain Su sallallahu su kuma ya sanya shi daga cikin mutanen da su kyauta mai girma raƙumi ɗari a ƙarfashi sai riwaya matan da bayan annabi sallallahu su kuma ya tsara da raƙumi hamsin ya ga irin wannan kyauta ta manzo Allah su da shi yana yawan zuwa ya ce ya manzo Allah a bani ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tiba ya bashi kada zuwa ya ce ya manzo Allah kana so a bani ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada tiba ya kada bashi na uku ya ki musarara kace inna hadhihi ad-dunya hulwatun khadira kaga duniyan nan tana da ban sha'awa tana da jan hankali kuma koriya ce mai jan hankalin mutane ce wanda bi ya bari har duniya ta kawo kan shi da ƙasar Allah Allah ke mace shi a kanta wanda ku ya ɗauki sai an shaita dukkan shirafin ya dinga matsawa ya dinga matsawa har sai da aka ba shi dukiya ko mukami ce to wannan su da shi karabawa a duniya an mushi kuma tsarin zunubi da ainihin wato alhaki a lahira ya ji wannan da ya ce to ya manta da sanar da kuma ya da mutum da kuma in Allah ya so da kai da kuma ƙara tambayan wani mutum wani abu ba duniya ne a cikin yana cikin mutum da musu ya kanan yawa yi gari ya tambayan kowa koman komai ta bulalar da yake shautawa rakunan shi kuma yana tafiya don ta faɗi zai iya ce wani don Allah ne kuma sai ya kakin da sauka ya ɗauko da kansa in ka miƙo mai ce ba na so a cikin da kabaita to ana raba wa sabai kyauta da tsaka da fansho wato irin alfanin da aka samu a gwamnatin musulunci ganin cewa su su ba da su da rayuwarsu su musulunci su khalifa yana ba da irin jikin yana ba su hakimi yake karba zamanin umar arziki da da baninki ana ɗiban zinariya ana danka wa mutane kamar su ana danka wa mutane ke ɗoyi wato an cika ci buhun zinariya su a mutum kawai in za ka hakim mai ƙi ba. in za mu aika mashi har gida ya dawo da shi ya ci baya su kuma ne yana hudu bayan ta ba in Allah ku ci shi da gare ni har gaban Allah na bai wa hakimu sa ya ƙi karɓa ya ta haƙƙinsa ya ka bai ƙara karɓan komai a gun kowa ba a duniya har duniya kuma wannan da hana shi ya ci ya sha ya zama da wadatar ba. hakim ya rasu a shekara ta cikin bayan zaman san Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ɗaya daga cikin azuka cikin da yake banta da shi a kan dukkanin sauran sahabbai shine a cikin ɗakin sa a kai mahaifiyarsa da sauran wasu mata tun a jahiliya sun shiga ɗakin ka'aba da su shara da sauran ah, abubuwa da aka saba a wajen kamar ki za a share a cire kunkuniya a sa turaren wuta sai kawai naƙuda ta zo mata nan take sauran masu da ke wurin suka kewaye ta ta haife shi a nan wani daga cikin fadlar hakimu ya kaɗe ta Allah ya ƙara masa yadda wannan hakimu ɗin shine ya ruwaito wannan hadisin kuma ya yi tambaya domin su jahiliya yana da hali na kirki yake cewa kuntu ya rasulallah ra'aita ashiya'a hannat biha fil dahiya me za ka ce ayyukan da na kasance ina aiki su a jahiliya ta hannun asalin shi a wani abu da kowa bai taba yi ba shi ta hanzuri ma ake ce mashi Allah alhanat saboda ba kowa ne yake ba ka ayyukan da ba kowa ya saba yi ba idan kana yi sai a ce falon ya ta hannar yana yin abubuwa na musamman amma anan yana nufin ayyukan lada kuma yadda ya fi kara a cikin shi ce min sadaka ce kamar sadaka a kai wa mabukata talakawa da makwabta da na kan hanya da marayu da zawarawa au a takacin yan tabayi bayi za mu zo mu riwaya hakimu ya yan tafi da bawa ɗari a jahiliya da rahimin da ta da zumunta zumuntar yan uwansa sannan sayayyinsa dangin uwa da dangin mahaifiya da dangin mahaifi yana sa da zumunta da su wannan zai amfane shi fa hal fiha min ajli yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan samu lada a cikin wannan aikin kala kala nabi sallallahu alaihi wasallama ya nabi sallallahu alaihi wasallama ce aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta akan abinda kasance kana aikatawa na alkhairi aslamta ala ma salafa min khairin ta musulunta a kan abin da ya gabata na alkhairi wani shi ne lafazin imam musulun ita misalin da wani su suke cewa wannan hadisi yana zahirinsa cewa duk mutumin da ya musulunta ba da kafiri ne ya musulunci za a ba shi ladan aikin alkhairin da ya aikata musulunci aikin alkhairin da aikata kafin musulunci wannan hadisi haka zahirin shekin nawa duk mutum ya musulunta ya ci aikata aikin alkhairi za a ba shi ladan duka biyu kamar yadda muka ji wancan musulunta aikata aikin karni da dama tun yana yin shi a kafirci za a wanzu da zunubin na kafin gane wannan kuma ya nuna zuwa ga falalar musulunta bayan da mutum yana kan kafirci kuma ke ma guje kirista kirista ma ya zo na karara da musulun cewa duk wanda ya musulunta da bayan kirista ne za a ninka mai ladan da aikin da ya yi sau biyu ladan imani da ya da annabi isa ko annabi musa ladan imani da ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka ta wannan fuskar yana da falala fiye da wanda aka haife shi a musulunci ta ce da ta ba musulunci aka da wata tsayar da aka dinga cewa wani ko wata tubabbe ko tubabbiya wannan tubabbe sun ya tsaya cikin wani addini da kamata kai in kai sallah za a baka lada kaba guda shin na sallah shi kuma a bashi lada ninki biyu irin na sallah ya ce yana iya kafa dala ko da a ce kayan shi kuma musulunci shi zama kushe shekara kuma kuna musulunci shi yanzu kadan shi kamar wanda shekara shi yana musulunci ne shi kuma goma kawai ko ka da wani wato dalili ko wani moral justification da zaka dinga ce mashi tubaje hasali ma dan ya yace wannan shi ce ta kafirci ai bata mutum da magudanci ko shirka bayan ya riga ya tuba Allah ya tsare wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya ta Bukhari da Muslim anna Hakim ibn Hizam a jahiliyatin mi'ata raqaba cewa Hakim dan Hizam ya yanta mutum ɗari a zamanin jahiliya wa hamala ala mi'ati ba'irin kuma yayi sadaka da dukiya ta kumi ɗari ya da raƙumi ɗari kayan kansu ثم أعتقى في الإسلام مئة رقبة سنة دي مسلمتا يساكي أنت باوا ينا أنت وأنا كنت وكما باوا علي وحمل على نئة بعير يساكي ينسحك بيوكيا كتب سر وقومي داري ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وترى نحوه bayan da duk waɗannan ayyukan shine yanzu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan tambaya wannan hadisi na cikin sahih bukhari na cikin bukhari ne a lamba na 2500 da lamba talatin da takwas waɗannan hadisai ne dukan su nuna kwanar aikin alkhairi da mutum zai yi kuka yana kafin idan ya musulunta Allah subhanahu ta'ala zai wanzan mishi da wannan aikin alkhairi na shi ba su ce babu tsari alal furuji babu yake magana akan hukuncin takaituwa akan aikata farilla kadai a cikin nafila an talhata bin ubaidillahi kwala. sahabi talatu dan ubaidillah radiyallahu anhu yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sanan najd imamu ibnu qasim a cikin tafsirin sa amin a cikin sharhin sa bukhari ya tabbata cewa wannan mutumin imam ne ibnu sa'alaba al-kushani radiyallahu anhu shine dogon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'asi da kanshi guzu-guzu daga cikin sa'irar ra'as ne wato gashin suna rarrabe on kept daga larabawa suke da gashi mai yawa wannan su ya kan zuwa wajen kunnan su sai su gyara shi su da shi ku daya da wannan alama ne akan mutum da tsaye ne wanda ya san ciwon kansa ko wanda zai cikin imuwa ko tashin hankali amma wani cikin shi haka batar haka gayi nan hairin da yankin cikin gashin su an koyo shi da gudu wannan alaman rashin natsuwa ne ko alama yana cikin tashin hankali ko alamar cewa ya ka abin da yake wata mutum mutum da zai fi ko riga gogaggiya da wani zai fita daga cikin da ya da ya a aka ɗauki sa bayan shanya ya da jinsu alama ce kan waye yake a natse waye kuma yake a fakake ko mun gani to shi ne kawai ya ka ya kawai idan misali me yasa ya zo da irin wannan suka ko da mutumin kauye ne ba harka irin tafi birni ba ya kashe kake ɗin yadda zai fuskanci abin da aka bashi yake yusma'u da wuyu sautihi ana jiyo karan muryar ta can nesa yana cikin murya wala yufahu ma yaqulu ba a gane me yake tun daga nesa in mutum ya yiwu za a jiyo karan muryar amma ba san me yake cewa hatta da na hayyago kusa ko huwa yas'alu al-islam tun daga nesa yake kuma tambaya ana mana daga cikin halaye mutanen alƙara sun yi kawai daga nan ya kwallon kira yana so a a bakin ji ya hankali mai rake ya mai rake don kamun garin nan isowa ko mai mangoro ya kai kuma ga abinni ga wannan ayar ko abin da kake kusa kana magana ma kana yi kamar ba za ka yi ba to shi kuma ba ruwan shi sai jin irin wannan nauyin sai jin irin wannan kwalifi da ya daga ya daga murya ya abin da yake gina yana so ya faɗa فقال يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشي مشي خمس صلوات في اليوم والليلة مسلمتي مسلمتي بأكبر شهادة za ka dinga Allah guda biyar tsakanin wuni da dare ana tsallolin wuni a zahar da la'asar tsallolin dare magariba isha da asuba lakin talaka tsarafayin nahari wa ginan layi innal hasanati yuzhibna sayyi'at alfa'in na har su ne wato safiya ko kuma wato zinnan bada hada lokacin a azhar da kuma la'asar sannan kuma abdulafa minan al-layli kuma salodin dare ne isha'i da magariba da asuba kala ce hal alayya ha. ko akai akwai wani abu da ke kaina bayan sannan na kula guda da yar kala la inna rasulullahi sallallahu alaihi ya ce kan babu illa an tatawwa kuma ana kanta inda an tattawa sai zama da shadda a kan ta'un kuma da taskiri haka babu shadda asalin shi tattawa ne tattawa sai zama makarajin harufan guda uku ya yi kusa da juna tattawa kuma ta'un tana da kama da ta'un sai ya aka rike da tattawa wato wannan istisna'i malamai sun magana da yawa a kan shi ko mun katsi ne ko gairu mun katsi dan ma'anar shi ya yajibu alayka shay'un illa in aratta an tatawwa babu abu da ya wajaba akan ka Allah sai ka in ka ga dama ka yi kayi tatawwi tatawwi ba jinsi ba ne na tallafa ka sanan istisai ne mun kai amma dai malamai su da yawa cikin ne muhallinsu ba. ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da mai take ce mishi wasu yamu ramadana kuma za ka yi azumin watan ramadan ɗaya shekara kwana ashirin da talatin a shekara kala hal alayya gairuhu ko akwai wani azumi wajibi a kaina bayan shi kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi la babu illa an taqawwa sai dai in ka ga dama aina ta kala wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada mashi zakka cewa akwai zakka a kasa zakka a dabbobi da kuɗi da kayan noma kaji kaji kala yace hal alayya ghayruha ko akwai wata zakka na bayan ta kala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu illa an tsawwa in ka dama kala mai riwaya yake cewa farar rajulu huwa yaqulu sai wannan mutum ya jira da baya tafi yana cewa wallahi la azidu ala hada wala anqusu na rantsi da Allah ba zan rage wani kara ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce aflaha in sadaka ya tsira in gaskiya ya fada wa fi riwayatin lahuma halin jannati in sadaka ya shiga aljanna in gaskiya yi في رواية في رواية a ومسلم كما أنا أشكين بخاري أبوك فرقها كتاب العلم حديث نار إلا شدة ده مسلم كتاب الإيمان حديث نبوة شاتايا أنا بخاري biyu a تبيو أتنقبة da hadisi 6956 wannan hadisi malamai sun a kan fa'idoji da ke cikinsa. sa gaskiya akwai wato cikin halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ke sauraron kowa yayin magana da shi kuma ta yanzu kana dan birni kana malami ko wani babba ko kauye duk tun daga ne ta kala ma kira yana ma tambaya wani da nan shi an je zuwa da sabu da ko a saka shi shi ne tambaya ne kace duk kamar tambaya ko na wuta an gaya maka nan kauyen ku ne kafin ya fadu jiki shi ya gani wannan ba daidai bane shi ka zama kana da samaha kana da kokarin fahimta gane kai ma in ka ji garin su za ka yi wani abu wanda za su ba ka aka saba yi ba ka aka saba yi ba su ba a garin su za ka fita idan ya zo garin ku ku ba ku ba aka saba yi ba shi ku haƙura ba shi ainihin ujiri sannan kuma shi girmamawa da wa ainihin wato a bako wannan babu laifi a tambaya in ba ka yi ba kuma an ba ka amsa ka sake yin tambaya a cikin amsa da aka ce mishi tsalloli biyar yake babu wasu sai su kaga tambaya ce a cikin kansu da aka bashi wanda zake ce mishi azumin ramadana yake babu wani a kai na sai shi kaga tambaya ce cikin tambaya sana ya tsara na halatta idan ka ba da labari ka yi samari cewa da ya yi wata kara lahura su sai sallama zakata sai annabi ya bashi labarin zakata ya san labarin zakan an dukule shi sai ka zama salamun da shi ya yake mishi a kusa karkara akwai zakar kaza akwai da kaza kaza kaza ya ka babu laifin kuma da labari ka kai ta karka faɗa tafsiran in kana sauri ko kana ganin babu maslaha sai wani ya ji ce to ai ka rage labarin kuma ba haka aka yi ba a ya halatta yi haka in ba ka ce iya abin da ya faru ba kenan babu laifin ƙarya ba sannan kuma yana nuni zuwa ga wanda bi ya faɗi yana bai yi gaskiya ba to ba zai tsira ba wanda shi ce aflaha in sadaka in ya yi gaskiya to ya tsira Su idan da shi gaskiya wata da tsira ba sannan yanka halaccin ta yi rantsuwa kuma ba ce ka rantse ba ya ce wallahi za a ji kuma ba ci ne aka yi rantse ba wata matsala a nan da malamai suka ambata shi ne waɗannan na birbili da shi zai ba na fi da tsalla na fi da arzini na fi da da sauransu ayyuka ne na alkhairi masu kyau kuma waɗanda ake kaɗaita da musulmi ya yi su amma ga shi yana rantsuwa da Allah ba zai ba kamar yana rantsuwa kenan kan ƙarfafa alkhairi kuma ga wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya rantse akan zai aikata wani alkhairi ba wani bid'atil alkhaira ko yukaffir ya da alkhairin kuma ya kafara to ya kai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shi bai ci mishi a'a ka'idan addini na shine in kai rantsuwa akan abu mafi mara alheri ba to zan sa ka dole kai alherin nan kuma ka fara bisa zan bai ce mishi haka shi da yake kokarin su amsa suka ce saboda wannan ka'idar ta aikata alheri yin kafara tana sabawa daga mutum zuwa mutum tana sabawa kuma daga yanayi zuwa yanayi shi wannan mutumin ƙauye ne ta yi makiyayi ne ko manomi ta yi wani wanda ke cikin halin kuncin rayuwa ne da buƙatuwa zuwa ga yaje ya kwadago yaje ya fitare yaje ya yi ainihin aiki a gonar wani sannan a jashi sannan ya sabon shi shi kama wannan aiki zai zama ya gaji Ya ka zai iya sallar garaba kuma Allah ya ba da a kan haka sai ya azumi Allah ya ba da a kan haka zai iya yin kaza ba ba sai kun sadaka Allah ya ba da a kan haka to wanda ke da uzuri sai ya taƙaita a kan dafarin Allah domin ba kai kike asalin da ka daura masa wanda bai da uzuri shi kuma to shine ake cewa lalle ya aiki wani alkhairi ne ka fara shi ya fiye masa alkhairi suka su ibnu su kan tattauna misali samu a fadul din al-aini Allah ubin shi shi ka musu wannan wanda yana nuni zuwa ga da nabi ya fara yake kalan jannata in sadaqa kinan ma'anan al shi musulunci shine shiga aljanna bugan al-sala ida a musulunci shine shiga aljanna idan Allah ya yake lahal mu'minun wannan da yake lahal mu'minuna me yake nufi da al za su tsira a lahira dan za ku gane ba ku tsira da ku kawo kanta ba kuma zai magana akan shi insha Allah magana da mutane suke na suka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yaftaha qaumun ballau amrahum imra'atan ba za su tsira ba mutanen da suka ba mace su al'amarinsu shi annabi sallallahu alaihi wasallam magana a tsiran lahiran mutane saboda ƙin hadisi da kuma rashin barin malamai masana mai ake nufi da hadisin sai su marmarin su cafe suke a'a suna rufi ya kama mawaki ya ka kuce bai inganta ba kuce ya shafi wancan zamanin ne ko su ce ba su ba shi ba annabi bai fara ba kaga duka wannan sur'a ce kun sai ga kun san zamanin ne kadai to wannan zuciya da ka faɗa waki ya nuna fuskar ka ba daidai ba ce ko wancan zamanin an yi mata sarakuna kuma sun yi abin da ku masu wannan fasara kuke tsammanin shi ne fasarar fala shi ne sun kawo ci gaba sun fara faɗin ƙasa suna da ƙarfin mulki suna da farauta suna da kwarjini an yi bilkisa ta zamanin alifu suleiman an yi abin nan kula fakara sarauniyar bisra an yi na fakiti sarauniya ke ta alisra an yi zanubiya mafisa zanubiya wata sarauniya a ƙasashen an yi da wasu mata da yawa sarakuna a tarihi wannan duk sun gabaki da ala kuma tari tarihi ce sarakuna ne mata da mulki da sarauta amma kafirai ne kuma ko su din sai ka ne aƙibar mulkin nasu a yi bikin alistai ga angela merkel ga wace ce angela ga wace ce kaza sai duk shugabanni ne ba akwai minista ba wance akwai wanta duk shugabanni ne kuma suna da ƙarfi kuma sun yi abin da ya kamata ba wannan ake magana da ya kai mai saurin kai gadi ana nufin jagoranci da mace za a yi a kai mutane zuwa ga tsira a lahira Allah bai tsara mace da wannan jagorancin da Allah shi zai ba mata an danta ya ga ba a na nada wata mace kuma da yaki a musulmai ba ko a ba yi ko har yanzu ba ko DPO aka yi da an dinka mace ke ce ko sai DPO mata ne za su tsara mace da maza su ta isu isu don haka ana magana akan falahu ne na lahira gaba falahu kuma shine tsira a lahira zala ta shi da abin da ke da bikin babu laifi a yi wa mace shugabanci da shafi 'yan uwanta mata shugabanci a cikin 'yan uwanta mata babu laifi wani shugabancin da za a ce maza ne su da cuta to haramun ne musulunci da bai wasu ba kuma Allah ya fasa wa malamanmu ya yace musu da malamin dama da suka cin da suke suna bayan wannan abu cikin siyasa ko da wasu masalin din su kuma tun lokacin mun fi ne ya tsaya wannan bayan ya saba wa ne ya tsaya cikin cibiyar da shugabanci na duka gari a da kai abin da za ka faɗa a kan wannan ka faɗi a ilimin annabi da ya ce to ci muke bi ya saba wa tunani ya saba abin da ake gani mu dai muna nan mun kare akan bin manzon Allah sallallahu alaihi su wani abu ce fada komai nauyin shi mun yarda kuma yadda mutanen wannan zamanin ko wani zamani su ganin da yake da zamanin su ba koho su suka ji su zala sallallahu alaihi wasallam muke da kuma wani hadisi ne kuma su dauka kubansa alamun sun ji kanin su da suka shi idan muka kan matsala a cikin karatunmu na shari'a za ku wanda yake so ya ji zai insha Allah. Haka wannan hadisi abin da yake nunawa kenan yana nuni zuwa ga ainihin wato cewa mutum zai da taƙaituwa akan farillai kuma ya tsira don ya taƙaitu akan su ya kyautata su idan ko ya gaza kyautata su to yana da matuƙar muhimmanci ya ƙoƙari da augmentin da nafirkini ya ka musamman a wannan lokacin ba da suke da ƙasaci kama iya cikin kusuran nan kama iya ba su haƙƙinsu su kasa mutum nawa ne suke iya sun zama kullum suna yin sallar har limamin baya sallar jin kullum in yi sai a neme shi da azar ba a san shi ba a kira shi a waya ce na ibi yayi yana san yana kwado hatta limamai hatta ladanai suna ko mu ma kowa zai fitowa sai ya ji an yi kafara wani sai ya gama abin da ya yi kashi ɗan dai muna takaci. haka nan azumi a ramadana da ya wuce a cikin mutane a cikin azumi sai yan ɗan yi suke yin litinin da alamis su ta zuwa da ashura bi ayyamul bidi ne suke lantana kuma haka cewa da wahala kai da lantana kuma haka da haka ce kariya ta cikin uwa musulmi ka ainihin wato yin ayyuka na nati fili da za saman mura da cikon abin da kai tasiritin su kai ka a cikin ayyukan farillarka cikin hadisi da za mu zo mu ji shi a gaba Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aiki da za a fara dubawa tsakanin mutum da Allah Ubangiji su shi ne idan ta cika ya tsira sun da cika ba za a nemo da ganafin da a cika ba ma'ana sunan rawati sallar duha sallar ainihin dare sallar wujiri sallar ashan sallar da kake yi ire-iren waɗannan za a cika maka da su za ka ramu lura cewa da ake yin sallar saboda Allah cikin kinke ne jarabta mu sai aka sanya mu waɗansu lokuta wata alala ta musamman saboda wannan lokacin galibi a ɗabi'ancin mutane suna shakuwa da wani abu ne kudin tsakar dare galibi mutane suke hutawa da sallallahu alaihi wasallam sai ta ƙar'an ya faɗi game da yin sadaka kuma lokacin hantsi kuma a jita ɗabi'a galibin mutane can wajen neman duniya suna kasuwanni da ofisoshi ma'aikatu kowa ya riga ya fita ya tafi harkar duniya da ƙarfi zuwa karki ɗaya kusan kowa ka ji izi yana yin abin duniya sai kawai ya sa gaba wanda yake sallah a wani lokacin yana da wata falala ita ce yake ci ma salatu duha a ce salatul awabina wanda zai iya barin kan teburin shi na ofis shagon kasuwarsa bayan ana cikin kasuwanci da iya barin sun sana'arsa iya da mashin ɗin shi na alaba da shi kuma ta ce ta baraka kila wannan ne komawa ne zuwa ga Allah salatu awabi ke na kada mun ga wannan haka nan sallar ainihin raka'atul sujud kafin keto alcikin nan wani lokaci da ciki yake da daɗi shi yana tattaka yana cewa nan amma mafi zailun awilun sau ba ka kwanta sami ko dare yana ta ƙara da a cikin aiki da dalili har da ta cikin hadisi don kake miƙewa lokacin nan sai raka'a biyu a cikin da sanar da yake cewa raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha sallah raka'a biyu nan zaka kama sallah asubai suna da lada ya fi komai da ke cikin duniya nan nan ba ke gara ba ka san raka'atul fajr kuma ku dubi dubi kike da kyar mutane suke tashi an riga an fara sallah asubai sai su jira ita ne takarar imamun ne ganin wani mai gadi kusa da masallacin wani wanda da ta shige da kata yaji ya kasa bashi amma tsaron kuma na tsaron da suke cikin kwaro Allah shi kyauta kuma turara ana saboda koyon lokaci sai da kai madarasa sai mu shi babi babu dini yusrun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله